billahi samil wasu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa muna ɗaya ga watan hudu shekara da ya daidai da goma ga watan tara shekara ta dubu da yau take asabar mun haɗu a wato police na mtd zaria wanda mun haɗu ne a nan wurin don amsan kayayyakin ko motocin da aka kwaso daga kusiniya da kuma gyalle su tun lokacin da aka yi a Buhari wato a shekara ta 2015 wanda yau manan shiga shekara ta goma shekara ta takwas kenan wanda ya kasance cewa kamar sanin kowa ne yadda aka aka rusa gidan malam aka kakkashe yanwa aka kashe mutane sama da dubu kuma duk abin da ya faru ya faru sannan aka kwaso wa'annan motoci aka zo da su wa'annan wuri wanda wa'annan motoci an zo da su kusan kusan a wa'ansu sababbi ne ma wa'ansu lafiyar salau to amma ma al'asa babun bakin ciki gashi yanzu da muka zo yau za a shi motoci nan wa'ansu motocin da dama ma babu inji a cikin su wayansu motocin kuma babu tayoyi duk an ciccire wayansu abubuwa a cikin motoci din kuma a yanzu na mun yadda muke kallo ga sanan motocin duk ba wanda zai abu za ta iya tafiya da kanta ko da a ce a taya ko aka sa mata dole sai dai ya kasance cewa an samu wato towing van wato motoci masu ɗauka waɗansu motoci kenan su ne za a yi amfani da su a ɗauke su a tafi da su wuraren gyara waɗansu kuma kawai sai dai a tafi da su wuraren masu eh, sai da su scrap saboda wayannan motoci su riga sun lalace insha Allah muna fata yan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tashar ta kuma albarka ABS TV tashar yanci da sadaukarwa Ambarista barista Emabu practice uh, Kaduna I'm the principal partner of Emabu and Partners Okay, why are you here? Well, we are actually here in respect of the uh, result of the judgment behalf of our clients in Islamic movement, popularly known as the Shia. So we obtained the judgment for release of their vehicles from the High Court of Kaduna State and we are here in pursuance of uh, the execution of that judgment. How many of such vehicles are you collecting? Well, uh, the number of vehicles contained in the list, the processes we filed in court is actually a lot more than the number that we see physically on ground here. The vehicles on ground here are just uh, 67. We have much more. They are supposed to be much more than that. And even the ones we are seeing uh, vandalized, to say the least. daga can bana na can masu da ke wuce to za mu so ji abin da ya hada mu eh, to abin da ya hada mu anan shine kamar motoci waɗanda aka kama su kuma aka su a gidan jagora lokacin da ake wake a gare su shine abin da ya tara mu anan to yanzu wani mataki aka kai na batun an to wanda ya biyo bayan wato hukunci da ita kotu ta yi na jihar kaduna wanda yan wasa aka fi ƙara kuma ko ta sami yan uwa kuma aka ce ba su da haka aka ce kuma duk abubuwan da aka fasa da su a baya kototun nan kuma suna da yawa to wanda ita wanda ita amina kes ɗin da muka basu da muke duk wanda muke nema a kotu ba shi ne kes ɗin da ya mun su wato hototin ba su bane za a ƙasa abin da yake muke da shi a ƙasa bai kai wato wanda da wanda ke yawa ba haka yanzu mu dai alhamdulillah tun da kotu ta riga ta ce a ba mu kayan mu za mu karfi a yadda suke karo da za a ga wasu hototin wato wasu abubuwa su same shi haka to akwai kuma abin da wata yiwu ba za a rasa ba misali kamar injina da sauransu wanda ka da shi ba kai ne ko za a gani ba amma rai tun da an ce mota za mu ja mota kuma za mu je mu za mu zauna da masu motoci kowa ya dubi abin da wato ba wai rana ne ko ruwa ne zai masa illa ba ko dan adam wanda zai masa illa sai masa mota ne zai to amma shi batun wannan ah, wato adadin motoci ne. da ya kasance cewa wanda yake a takarda a rubuce daban kuma wani daban shi a akan wannan adadin wani mataki za su shi to doka ya riga ya bada wato matakin da ta za a ɗauka irin wannan yanayi to tunda mu list da muka bayar wanda kuma ba su karu kalubalanci list ɗin ba kaga inda yanzu bisa ga inda lokacin da muka shigar da wani sun balance cewa ba shi ne list ɗin da da kyau abin da su suke da shi ba amma mu sun amince misali kamar abin da mota na gaba kuma za mu zauna da da misali suke da mota ko aka ɗauki motansu ba su ga motansu yanzu ba za mu zauna kuma da su sai mu mataki kuma na gaba za mu ɗauka barista kamar yadda kai wannan dani wato shi ma batun shi kai shi wannan lalacewar motoci da kashi da wayansu motocin sababbi ne haka a kuma yanzu gashi yanayin da aka zo wayansu sun zama sun zama scrap ma bayar da zai to shi ma akan wannan akwai mataki na zai yi eh sosai akwai mataki kaga abinda misali kamar kamar a ce inji ya kamata a ce kawai ana misali dan sabis din batir za a yi kuma a canza batir kawai a yi mota kawai da ansa amma ga irin ka ga zai yi ba saboda ta yi injina din wasu yanzu kawo ne ma kawai za a daka tunda ba motan da za ta tafi da kanta yanzu ka duba misali ko a ce maka alorin ma babu shi a jikin mota to ruwa zai ci alorin ne ko kuma rana zai ci alorin ruwa na iya cin taya yawa yana iya cin taya ya tsaye amma sai ka samu babu alorin ba a cikin mota to kaga wannan wannan yana iya nuna maka cewa da gangan ne aka yi vandalizing din wa'annan mota aka lalata mana wa'annan kayan to haka kaga ba za bar abin da yasa na ce maka za mu zo na demo a garin lauyoyi mu ba da shawara mu wanda suke da ruwa fiki a harka islamiyya da kuma waɗanda suke mallakan su ne mu tattauna maka matakin da ya kamata a mu ɗauka yanzu ga ba motar da za ta tafi da kanta dole sai an nemo motar da za ta ja ana cewa toyin vehicle dan za ta tafi wanda kuma bai kamata a ce haka bane sai dai kawai a ce an saka an nemi taya an sa mota an nemi gilashi misali ko an sa mota shi kenan kawai dai a nemi batir a sa a mota kawai ki kawai ta tashi wannan rale yanzu inda a gidanka ne motar nan take a je abin da kawai za a canza kenan mota ke inda ba abin da zai sai dai maybe wata Allah ko da ɗaya su dan yi wani abu wayoyin a dan dubu wayar din a ba abin da shafi ko inji ba da to ba na cewa hakan bane amma alamu sanu da kamar hakan ne eh, na to barista kamar da aka kuma har aka yi zuwa yanzu ya tsawon wani lokaci eh tun bayan waki gelle da aka yi ah, a alif hmm. zuwa a yalda 2022 shekara bakwai kenan ake wannan shara sannan kuma alhamdulillah aka yi hukunci wanda aka tabbatar da cewa sun yawa ba su laifi kuma ba su kayayyakin su muna ɗaya daga cikin waɗanda azzalumai hukumar najeriya ta kawo hari a gidan maulana sheikh ibrahim yakubu alzazzaki allah ya kara mai lafiya da kuma makarantar mu husainiya bakiyatullah an kawo mana hari ɗaya ga watan maulidi wanda dukkan mu har yanzu ba zai iya bace mana ba sun mana dai abin da ko a menene ma bai kamata su mana haka ba to amma da yake yanayin azzalumin da muke tare da shi komai ma za su iya yi sun kwashe dukiyoyinmu sun kashe rayuka karshe ma dai sun kashe mutum Allah ne yadda daga shi to yanzu dai muna nan police station da MTD wanda yake zariyar City haka mun zo dai a bisa taimakon Allah kotu ce ta shigar da karan cewa duk wani mai haƙi a ba shi haƙin shi to amma dai duk da haka kowa dai ya san yanayin yadda gwamnatin Najeriya take ba za su iya ba mu wannan haƙin ba da ya jajirce wanda kotu take daga cewa an ba mu hakukuwa akwai kayayyakin yan uwa wani ka iya ganin shi wani baka iya ganin shi ba to ina ɗaya daga cikin wanda akwai motan mai gida na haka to kuma motan dai a lokacin nan sabuwar mota ce don kowa ya san cewa motan mu sabuwa ce wanda akalla tana da kimanin kuɗi a ƙiyasta kowa dai in aka ce abu sabo ne ka san dai cewa ko da naira ashirin ka siya abinka kana da buƙatan shi yanzu dai a shekarun zuwa can zuwa yanzu shekara takwas to motar dai mun samu ma kamar an yi menene ma ta lalace ma kawai za a ce. Ana Ahmad. Ana Ahmad ya fi sani ba gashi kun safa ana nan kuma na za mu so mu ji dalilin da ya kawo. Ito eh kamar dai yanda kowa da kowa kasar nan dai an sani zaluncin da aka yi ma al'ummar musulmi a Zaria shi a 2015 ba a Disamba 2015 gidan mal da zazzaki da wannan da darar rahama da sauransu to wayanda irin abubuwan su kartsa da su wanda daga ciki akwai mutanen mutanen gidanmu haka abin yarda da su to shine yawanci da yake abubuwan da aka bari kama abubuwan hawa haka da sauransu duk sun kwaso su sun kawo su nan to bayan jerin giya da aka ta yi tsakanin kotu da 'yan sanda da waye Allah ya sa yau gashi an zo za a shi kayan to abin da ya kawo mu nan ke. insha Allah shi dama dai zalunci bai da wani kuma ya ikon Allah Allah Allah zai saka mana abubuwan da aka yi zuwa yanzu kun samu ganin eh, abin hawan naku? eh to mun su gaskiya amma kuma dai gashi nan dai tunda wasu kayan da an sassace gaskiya tunda mu kamar motar da motar mu guda daya da aka zo in ta aka dauko ta amma yanzu duk kusan komai an sace har injin din ma an sace har injin din har injin na mota an cire an sace to kuma wanda bayan da aka kawo su nan muna da tabbacin cewa ba haka an kawo su nan intact an kawo su a nan wurin an kawo su intact babu wani abin da ya sace amma sai gashi mun zo dauka muka tare da an sace injin amma sai kuma suka ɗauko wani tsohon injin wanda ba na ta waje suka saka a cikin a cikin mota to da yawa kuma zaka je yan uwa haka sana ta complain wasu an ɗauka musu kaza wani gashi wani an sai sace ta yi motar shi wata ma motar gaba da ce ta ɗan ɗauki ka gani kasantuwar daman a tunani dama ta gwamnati wato ɗaya daga cikin wazifar ta na farko ne kare lafiyar ɗan rayan ɗan ƙasa da kuma dukiyoyinsa don ka duba yanzu taɓa yin dukiya mai zaka kira wannan kenan <laughs> ta subhanallah na farko ai ai idan muka lura za mu ce ita dukiya menene dukiya wani abin wanda ka samu anan kuma zaka iya barin shi ma'ana to ina magana rayuka ba ai magana rayuka ake ko ba haka ba ai ana farko tukunna a kare maka ranka tukunna ko ba haka ba sannan a zo ga dukiya to a inda aka ritsa mutane kwana biyu ana kisa ba ji ba gani aka kashe sama da mutane dubu muhammad sami gidan da nariya to malam muhammad sami za mu so mu ji me ya tara mu a nan wurin yau abin da ya tara mu shine an san motocin da wata aka karɓa su a gelle su a wace shekara shekara eh, to kama menene da menene naka wanda ka zuwa a samu shi ne ko mota ne ko mota to malam ahmad a irin wancan lokacin ya mota ka take sabuwa mota ne sabuwa ne tun da shekarar ta daya da siya kuma wajen yanka rika cuta an zo za a dauka kuma ba inji ba grabin shop bagiya. Insha Allah a nan za mu dakata. A madadin ni da na kawo muku wannan rahoto Abbas Ladan Magaji daga Zaria da kuma dukkanin sauran yan uwa da suka taimaka wannan shirin ya kammala muke muku sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.